Mata da masu fama da laluran na ƙasa na daga cikin dubban mutanen da suka yi tururuwa zuwa rumfunar zaɓi domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar Naija a Najeriya. Malam Hussaini Gurgu na ɗaya daga cikin guragun da na ga ya kaɗa ƙuri'arsa a garin Kwantagora ga abin da yake cewa. ni na riga na ya zaba kuma Allah shi tabbatar muna da alheri a matsayin ka na wanda yake da lalura a jiki da ka zo ka bi layi ne ko ku kawai ka sai ka je gaskiya ban bi layi ba kai tsaye na ta kuma aka bani na je na je ha ran nan kuna da yawa gaskiya muna da yawa Muhammadu duk ba ku bilayi ba ban bilayi ba shi ma dai nura gurgu da ke garin nasko ga abin da ya shaida damun. na kada kurata sun ba mu daraja mu na masu A zaɓe lafiya lau insha Allah kuma Allah sa a cikin nasara yanzu me kake so misali ga wanda ya ci gwamna ya mai da hankali ta ɓangaren ku duk wanda ya ci gwamna da Allah ya tausaya mana ya taimaka mana da me kenan da duk abin da ya samu gari mu mu daina bara a muna hanya Maryam Muhammad da ta kada ƙuri'arta a garin Nasko ta ce tana fatan waɗanda Allah ya ba mulki a sakamakon cin zaɓen su kula da matan karkara. mata kowa ya san cewa a ƙauye dai suke wahala ruwa da mene so muna so a yi muna um, like borehole da abubuwa dai da yawa da mata za su amfani da shi tun da mata sun fi kowa shan wahala. Dan takarar kujerar gwamna na babbar jam'iyyar adawa PDP Alhaji Umar Mohammed Nasko ya ce zai rungumi kaddara ga duk yadda sakamakon zaben ya kasance. Alhamdulillah muna roƙon Allah a kowane lokaci ya zaben mana shugabanni na gari wayanda ba za su zalunce mu ba. ni a nawa addu'a ina fata Allah ya zama ni ya zaba in kuma ba ni ya zaba ba zan yi hamdala zan yaba shi zan kuma taimaki kowane ne Allah ya ba da addu'a saboda mu samu ci gaba a wannan jiha tamu. To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ke zaman dan takarar jam'iyyar APC kiraye ga jama'a da a kwantar da hankali a duk yadda ta kasance. Kirana ga jama'a shine a na farko a yi zaɓe nan cikin natsuwa na biyu hankali kwanta bayan gama zaɓe za a samu ko kuma abin da Allah ya hukunci Allah yanki sai mu rungume shi. A nata gefen jam'iyyar adawa ta ACD zaben ya zo mata ne a cikin wani yanayi na zaman makoki a sakamakon rasa ɗaya daga cikin 'yan takararta na kujerar majalisar jihar Niger Honorable Adamu Musa wanda Allah ya yi marasuwa da yammacin juma'an nan a sakamakon haɗarin mota. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai an fara tattara sakamakon zaben a matakin rumfunan zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.